أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن godiya ta tabbatar ma Allah ubangijin kowa da komai zai kaddare mu da rayuwa zuwa wannan rana ta juma'a ranar ashirin ga watan sha ɗai watan zulƙaida bayan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da shekara talatin da tara wanda ya daidai da uku ga watan takwas watan ogas miladiyar isa dan maryam alaihi salam idan lisan ya tabbata shekara dubu biyu da shekara goma sha takwas muna roƙon Allah ya yi muna jagora ɗan uwa musulmi hudubar muta wannan rana tana magana ne akan abin da ya shafi haƙuri akan jarabawa haƙuri akan duk abin da kasa gaba ga al'amuranka idan ka yi haƙuri Allah zai sanya nasara kuma Allah zai kama maka kuma haƙuri wata alama ce wadda ka sa ka cimma nasara idan ka yi gauriya Allah ka ba mu ikon yin haƙuri alhamdulillah rabbil alamin الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله وكيلا القائل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين قيوم السماوات والأرضين رب الأرباب ومسبب الأسباب وخالق خلقه من تراب وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه bayan haka ya ku yan uwa musulmi ina makaina wasiya da kuma ku gaba daya cewa mu ji tsoron Allah subhanahu wata'ala kuma ina tsoratar da ku da kaina daga bin son rai da kuma biyar shaitan bayan haka ya ku yan uwa hudu mu ta yau kamar yadda bayani ya gabata tana magana ne akan yin haƙuri duk wanda ka haƙuri ga al'amurra Allah zai masa jagora Allah zai taimake shi ya ku bayan Allah haƙiƙa yin haƙuri yana daga cikin halaye nagari daga cikin halayen da alƙur'ani ya yabi manzon Allah da su sallallahu alaihi wasallam ya ce wa innaka la'ala hulukin azim lalle annabi Muhammad kana da halaye halaye ma aka ambace su azim masu girma masu girman matsayi halayenka halayen haƙuri halayenka halayen haƙuri halayenka halayen alheri halayenka halayen kyauta halayenka ga sunan dai to haƙuri yana daga cikin halayen ma'aiki wanda Allah ya shi cewa lalle kana da halaye masu girma su ne halayen haƙuri an tambaya aisha Allah shaida da ita menene halayen annabi sallallahu alaihi wasallama ta ce halayensa ƙur'ani ne kawai idan kana son ka ga halayen annabi da bi ƙur'ani da bi tahiyar ƙur'ani dubi tsarin alƙur'ani duk abin da ƙur'ani ya tsara da tahiyar ƙur'ani da tsarin ƙur'ani to su ne halayen annabi sallallahu alaihi wasallama me ƙur'ani ya ce shi annabi yake kai me alƙur'ani ya hana annabi to ne ya bari me alƙur'ani ya tsoratar annabi ya bari me alƙur'ani ya kwaɗaitar annabi na gaba yana aikatawa halayensa gaba ɗaya ƙur'ani ne ƙur'ani ko bari yi su ne mahi yawan abin a cikin alƙur'ani wanda ya shahi horo da hani to su ne halayen annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ka ba mu ikon ɗabi'antuwa da halayen ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ce lalle kana da halaye masu girma wannan halayen na kwarai daga cikinsu haƙuri to yana daga cikin ainihin abin da zai sa mutum ya samu aljanna aljanna ma ya ita batun duniya ita ba duniyan ma aljanna ma wadda duk wani mutum mai fafutuka da mai yi da gaske da mai ƙarya da mai yaudara da mai imani da kowa inda musulmi ne abin da ya kokari ya samu minana aljanna to inda kana da haƙuri ka daure mai haƙuri haƙuri akan barin sabon Allah haƙuri akan yi ma Allah da'a dauriya cimma manuhohi da sauransu sai haga Allah ya kai ka ga abin nan da ka shi ne aljanna Allah ka ba mu ikon yin haƙuri mu yi maka da'a Allah ka ba mu ikon yin haƙuri mu bar abin da ka hana Allah ka ba mu ikon yin haƙuri mu bi dokokinka wannan Allah ka sa mu yi haka kuma mu samu shiga aljanna ka madaukakiya firdausi duk lokacin da ka yi haƙuri ya zan aljanna amma kuma mai haƙuri to ina ga matsayi na duniya alamomi sun wuce mu a najeriya da sauran wurare wanda ka nuna muna lalle mai haƙuri mai haƙuri zai cimma bukata mai haƙuri zai cimma bukata sai dai in bai haƙuri ba in ka nemi ka dafa nan da nan watakila ka dafa sai abin ya bulte to Allah ya kare mu daga dafawa abu ya mu na. Allah mai girma da ɗaukaka ya ce ga annabinsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama. game da cutar da mushrikai da kafurai suke masa Allah ya ce masa kai haƙuri ka daure duk abin da ka gani yi haƙuri ka daure kakka kasa haƙuri in ka yi haƙuri haƙurinka ba ga kowa za ka samu sakamako ne ba sai gawa sai ga Allah subhanahu wa ta'ala don haka kada ka yi bakin ciki akan duk abin da mushrikai da kafurai kai maka kuma kaka zama cikin damuwa da kunci akan makircin kahirai da mushrikai da munafukai Allah ya sake faɗa kai ga tsaya ka jiya kai annabi Muhammad duk abin da wurin kafurai da mushrikai da munafukai da fasikai da makiya to wallahi duk abin zai kare ba kowa adda abin da adda wa mamme ba sai ni in ji Allah abin da wurin Allah shine wanzaje har abada dan haka Allah ya ce za mu yi sakamako ga masu haƙuri da lada mai yawa Allah ka ba mu haƙuri ka ba mu lada mai yawa akan aikin da suka aikata Allah ya saki faɗa yana mai hikaya ga wani bawa salihi shine Luqman yana yin wasiya ga ɗansa daga cikin wasiyar da yake ma ɗansa game da ainihin cewa ya kai ɗana ka tsayar da sallah ka yi horo da alkhairi ka hana abin ƙi sannan a ƙarshe ya ce ka yi haƙuri ga duk abin da ya same ka da haka haƙuri alama ce ta samun nasara haƙuri alama ce ta samun nasara wanda yace bai haƙuri to ana masa jin tsoron rashin samun nasara Allah ya kare mu lalle Allah ya ce yin haka to wallahi al'amari ne mai girma tunda ko Allah ya faɗi haka to mu yi haƙuri ga duk abin da muka sa gaba Allah zai taimake mu idan mu haƙewata ta niyoyin mu Allah ya ce ya ku bayina wayanda suka ji tsoron Allah suka ji tsoron mu lalle waɗanda suka kyautata a wannan rayuwa ta duniya kuma suka kyautata tarensu da al'umma to lalle su sani ƙasa Allah ƙasa ce mai faɗi Allah ya ce kuma in suka yi haƙuri akan abin da suka samu na jarabawa to lalle Allah zai yi musu sakamako akan haƙurinsu ba tare da allisa lisa falada da za a ba su ba Allah ya sake cewa Kin wai me ya same mu cewa ba za mu yi haƙuri ba mu dogara ga Allah mu mai da mu ga Allah alhalin Allah shi ne ya shiryar da mu akan duk hanyoyin da muke biya kai lalle za mu yi haƙuri akan duk abin da ya same mu ya cutar da mu kuma duk masu komawa masu dogaro waɗanda suka gane waɗannan za su koma ga Allah wannan hikaya ce ga magana annabi Ibrahim alaihi Allah ya sake cewa lalle wanda da ya haƙuri ga duk abin da ya samu ya zama mai haƙuri ya jure musiba da ke samuwa a ƙasarmu mu yi ta haƙuri mu yi ta roƙon Allah mu ta haƙuri mu ta ƙoƙarin ibada ga Allah mu ta haƙuri mu mai da al'amuran mu ga Allah mu ta haƙuri mu gyara taren mu da al'umma mu gyara tarenmu mu da Allah idan muka yi haka yana daga cikin alama Allah ya ya muna duk wata musiba duk wani abin da muke tsoro duk wani abin da muke ganin tashin hankali ne barazana na gare mu idan muka koma ga Allah muka yi haƙuri wallahi Allah zai yi muna mafita Allah zai yi muna sauki duk abin da kake gani ka yi haƙuri ka gani mata abba kada ya haƙuri aiki abba ka samu ba ya haƙuri miji abba ka samu ba ya haƙuri haihuwa abba ka samu ba ya haƙuri haihuwa abba ka samu ba ya haƙuri a dai koma ga Allah a dai dogara ga Allah a rike ibada Allah idan kaka yi haƙuri Allah zai maka mahita abin nan da kaka son ka samu watakila ba alheri bane gare ka sai Allah ya yi ma abin da yake saboda me saboda haƙurin da kai Allah ce duk wanda ya haƙuri ya zama mai yahiya to lalle wannan yana daga cikin manya-manyan al'amurra Allah ya sake cewa game da shi annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam cewa ka yi haƙuri haƙurin kafa ka yi haƙuri kama yadda waɗanda suka gabace ka suka yi haƙuri so wane ne ulul azumi min rusuli so annabi nuhu annabi ibrahim annabi musa annabi isa wa'annan su ne ulul azumi ar rusuli kowannen su ya samu jarabawa wace irin jarabawa annabi nuhu bai samu ba amma yayi hakuri, ya shekara ɗari tara da hamsin yana gwagwarmaya da kafurai da arna shekara ɗari tara da hamsin yana gwagwarmaya ya hakuri, ya ci gaba bai ridda bai canza ba bai bar addini ba ko da ɗaya rana kuma bai fasa da'awa ba bai fasa wa'azi ba haka annabi ibrahim wata irin jarabawa annabi ibrahim abu samu ba wanda aka kai ƙarshe aka hasa wutan ma ba ta hasuwa abinda za a samu wutan ma bai yiwa sai da jehawa shi din bai yiwa a sa shi wuta sai da aka yi wata dabara wadda za a ƙyar a jeha shi kamar an jefa duki da bindo a jefa shi cikin wuta haka an kai an ka jefa shi da yake yana mai haƙuri kuma Allah ya fidda shi cikin wannan halin haka annabi Musa ya yi haƙuri Allah ya ambaci annabi Musa wurare daban-daban daban cikin alkur'ani wace irin gwagwarmaya bai yi ba wani irin jarabawa bai samu ba game da bani Isra'ila amma ya yi haƙuri haka annabi Isa shi ma ya yi haƙuri akan gwagwarmaya da abin gan al'umma ce da haka Allah ya ce ma annabi Muhammad ka yi haƙuri kamar da waɗanda suka gabace ka suka yi waɗanda suka gabace ka suka yi haƙuri yanzu muna da shugaba ƙaramin misali wanda muka ta kokarin yi masa addu'a da fata alheri gare shi shine shugaban mu na Najeriya wanda dukkanin mu talakawan mu mun auna mun duba mun ga cewa a wannan zamanin nashi to ba mu samu wanda yamma kai gare ba ga adalci da kamantawa da dattako bale wanda yake amma shi ma lokacin da yake neman mulkin Najeriya yayi rana guda ya kama sai da yayi mi sai da ya hakuri karo hudu yana bugawa sannan Allah ya bashi da ya haƙuri ga yanar shugaban ƙasa ya yi gwagwarmaya da wa obasanjo ya ci ƙasa ya koma ya yi gwagwarmaya da yar adowa bai samu ba ya yi gwagwarmaya da goodluck jonathan bai samu ba ya sake gwagwarmaya da goodluck jonathan tenuwa ta ta biyu sai aka yi mi sai allah ya bashi a shekaga duk daga duniya ma in ka yi haƙuri allah zai maka mahita daɗa ba lahira da aka yan uwa musulmi mu yi haƙuri ga duk inda muka sa gaba wallahi muka yi haƙuri Allah zai muna mahita Allah zai taimake mu Allah ka ba mu ikon haƙuri Allah ya wallahi sai mun jaraba ku da wani abu na tsoro da kuma yunwa da ainihin hasarar dukiyoyi kai har rayuka ma gaba dai mun samu jarabawa a Najeriya na tsoro musamman inda aka hito kai har ma baya bayan ga irin zamfara da sokoto an shiga cikin tsoro da tashin hankali to idan muka yi haƙuri muka koma ga Allah muka bar mu Allah muka nemi mahita ga Allah wallahi Allah zai muna mafita gashi nan mun fara gani Allah shi taimaka Allah shi ƙara taimaka ma askarawan Najeriya waɗanda aka sa su yi faɗa da 'yan ta'adda Allah ka ba su galaba, Allah ka ba su nasara, Allah ka ba su rinjaye, duk wani ɗan ta'adda Allah ka ba su rinjaye a kai ne, Allah ka ba su galaba a kai ne, Allah ka kwantar da hankalinmu a Najeriya, Allah ka kashe dukkanin wata wuta wadda ka ruruwa wadda za ta zama barazana ga rayuwarmu da addininmu da ƙasarmu ta Najeriya, Allah ka yi muna maganinta. Shugaban ƙasarmu Buhari Allah ka ƙara ba shi lafiya, Allah ka ƙara ba shi lafiya Allah ka yi masa jagora duk wasu maƙiyan da ka yi bai barazana game da ganin adalci da yake son ya kamanta Allah ka shirya su in ba su da rabo Allah ka yi nan da su Allah ka yi mai jagora Allah ka taimake shi da taimakonka ya Allah mun koma gare ka ya Allah wallahi ba mu da manufa sai al'umman mu da addinin da ƙasanmu, in shi alheri Allah ka tabbatar da shi in ko akwai wanda ya shi to Allah ka kawo mana shi ya Allah ya Allah ka shirya da mu shirya da bata bayanta Allah ha ganar da mu abin da ba mu gane ba Allah ya ce wallahi za mu jarabce ku da wani nau'i na tsoro da kuma yunwa da kuma hasarar dukiya da rayuka kai da kayan gona gaba ɗai Allah ya ce to ayi bushara ga suwa ga masu haƙuri su mai da komi ga Allah su wane ne wayannan da in musiba ta same su za su ce su sun koma ga Allah kuma su ga Allah za su komawa gaba ɗaya Allah ce to waɗanga kam duk wayanda suka tsaya akan haka suna da wani irin jinkai da rahama da falala ga Allah subhanahu wata'ala da rahama Allah yake kuma su dinnan su ne shiryayyu Allah ka shirya mu Allah ka shiryar da mu abinda shiryar da ba bata bayan ta ka ganar da mu abinda ba mu gane ba ka shirya mana shugabanninmu gaba ɗai tun daga shugaban ƙasa da gwamnoninmu da dukkanin masu mulkin Najeriya Allah ka shirya mu na suka aza su ga abin da zai amfani mu ya amfani addininmu ya amfani ƙasanmu gaba ɗaya. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين القائل في كتابه الكريم وجعلنا منهم أئمة يهدون, يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون وقال أيضا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صل اللهم وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وصحبه ومن تمسك بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين فيا عباد الله فقد قال عليه الصلاة والسلام فيما روى المسلم في صحيحه الصبر ضياء وقال أيضا فيما روى البخاري في صحيحه عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابه سراء شكر فكان خير الله وإن أصابه ضراء صبر فكان خير الله manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai abin ban sha'awa ga al'amarin mumini shi mumini al'amari ne akwai sha'awa cikinsa ya ce wannan al'amarin na mumini gaba ɗaya alheri ne kuma babu mai irin wannan rayuwa a duniya in ba mumini musulmi mai imani ba babu mai irin wannan sai mumini idan ya samu wani farin ciki biyan bukata haihuwa matar da yake so aikin da yake so wata manufa da yake bida abin da ya nema mulkin da yake so duk abin da ya nema Allah ya bashi duk abin da yake so ya ga komi ga yanan ciwo yake da rashin lafiya ya samu lafiya bukata ce Allah ya biya in yayi ma Allah godiya sai ya zamo mi sai ya zamo alheri gare ga biyan bukata ga samun lada cikin aljanna sai ya zamo cikin yan aljanna in ma aka san haka ya same shi musiba ta hasara ta dukiya ko ta mulki ko ta ɗiya ko ta mata ko ta miji ko ta mi ko ta dukiya kuma in yayi hakuri ya bar ma Allah sai haka ya zamo mi alheri gare shi ashe mumini yana da matsayi wurin Allah tabaraka wa ta'ala abdullahi ibn mas'ud Allah shi da shi yace gani kamar ina gani manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana yin hikaya wani annabi daga cikin annabawa ila da amincin Allah ya tabbata ga annabawan gaba ɗaya. mutanensa sun bugai sun ba shi kashi sun zuban mai jini yana shafar jini ga huskarsa akan ukuba da musibar da mutane ne suka yi mai amma me yake cewa ya Allah ka gafarta wa mutane na ya Allah ka yahe musu ya Allah ka shiryar da su saboda me ba su sani ba wannan hadisin Buhari da Muslim suka hidda wannan hadisin kuma ba shi kadai ba ba su kadai ba shugaban halittu gaba daya shugaban manzanni gaba daya annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama a ta'ifa shi ma ya samu irin wannan jarabawa amma da jarabawar da ya samu duk bai hana ya yi addu'a Allah ya shiryar da su Allah ya mai da su mutanen kirki Allah ya ganar da su ba su gane ba ne daga cikin haƙurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana ya raba dukiya ya raba ya babayin Allah sai ga wani mutumin ƙauye ya to ce wannan rabon da an kai ba don Allah aka yi shi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yahi kowa alheri yahi kowa adalci yahi kowa tausayi yahi kowa rahama yahi kowa jinkai yahi kowa bin sunna annabi yahi kowa bin littafin Allah har ya zamo ɗabi'unsa Qur'ani sai gashi ana cewa yayi rabo ba don Allah ya ba to bale kai in aka ce ba kai don Allah ba ka kasa hakuri kacce ka ka hasala ka kai matsayi ne ka kai adalci ne ka kai matsayi ne ga Allah amma shugaba ne na al'ummar musulmi na duk duniya aka ce bai don Allah ba yayi da labari ya kai mai cewa ga abin da aka faɗa game da shi idanu ne suka yi jajar saboda abin da yake gani irin adalcin da yake yi ma al'umma irin tausayi da maslahar da yake bi ta al'umma a ce yanzu shi na bai yi adalci ba wa zai adalci kenan idanunsa suka yi ja daga ba sai ya ci ya Allah ka ji kan ɗan uwana Musa an cutatar da shi fiye da yadda aka cutar da ni yayi haƙuri. da aka ni ma na haƙura na yayi sallallahu alaihi wa sallam Allahumma salli wa sallim wa bariki wa an'im alaihi Allahumma salli wa sallim wa bariki wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Allahumma izz al-islam wal muslimin wa azil ash-shirka wal mushrikeen wa damir al-yahuda wal munafiqeen اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وغفر اللهم لآبائنا وأمهاتنا وعلمائنا يا غفور يا رحيم اللهم أيد بالحق إمام نيجيريا وانصره على أعدائه وأعدائنا وأعداء نيجيريا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يعمل بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وإلى صلاتكم يرحمكم الرحمن الرحيم